duk da yake jami'ar pdp ta dare gida biyu a ranar da ta yi gangaminta a abuja duk da haka jami'ar ta gudanar da zaben wasu shugabanninta daya daga cikin waɗanda aka zaben ko hadda barista abdullahi ibrahim jalo a matsayin mataimakin kakakin jami'ar na ƙasa na yake da shi a nan birnin eko na ce da shi a wace jami'ar ta pdp yake kakakin ganin halin da jami'ar ta shiga ciki a pdp ai guda ɗaya ce a babu wani baraka dalili ladan ba a faɗa mana a hukumance gashi an samu matsala kuma ba mu ga matsalan ba rashin ganin matsalan shine babu wani wanda ya fito ya ce ba pdp yake ba to barista amma wasu sun ce sabo jami shi yasa muke son mu san ce kake mu wannan eh, kakakin ko kuma sabon jami'a ko ko sabon jami'a a'a kada a shiga cikin rudami lada um, jiya aka zabe mu karkashin shugabancin alhaji baman gatuku karkashin shugaban kasa dr goodluck abele jonathan a ƙasan akwai shugabannin ƙasa biyu ne babu jonathan dr goodluck ebele jonathan shine shugaban ƙasar najeriya kuma shine shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa in wani ya faɗa maka an yi wata sabuwar jam'iyya to don ladan mutum ya ce maka ya yi sabuwar pdp to ai dama aikin baban ga tukur da ya zo ya yi kenan baban ga tukur dama ya zo ne ya yi gyara wa jam'iyyar pdp da a ce mutum ya fita ya ya shiga wata jam'iyya ce cewan ya yi wata jam'iyya shi ne baya ƙarƙashin ba manga amma duk wanda ya tafi ko ransa ya ɓace ya ce ya ji ya yi wata sabuwar pdp ai ƙarƙashin ba manga tukur to ina wannan labarin na cewa akwai baraka a cikin mu ku da yan jaridu kuke so ku kama na to magana ce ta rubutan da gwamnoni suka yi shi me yayi ma'ana wannan ko me sunan wannan ana cikin wannan taro na ku gwamnoni bakwai suka ba wurin da shi mataimakin shugaban tsohon mataimakin shugaban kuma barista ja lokacin mu na ba baraka a cikin jami'ar PDP yan Najeriya suka je za su ce ah, shin barista ja ainihin dan jami'ar PDP ne kuwa ladan a ni dai abun da na sani kuma abun da na gani ku kuna Lagos ni na Abuja kuma da ni aka yi wannan a da dadewa an san akwai rashin fahimta tsakanin wasu gwamnoni da uwar jam'iyya amma da sanin kaladan sun je sun zauna a fatan shugaban kasa har da tsohon shugaban kasa obasanjo ana kan ana ta gyare-gyare wanda ka sani na sani babu shakka kwankwaso ya zo wajen ta na kwamfen shi daga baya muka neme shi muka rasa shi wannan babu shakka na gani ba shi ba ina kai dai murtalan yako na gan shi ya je wajen shugaban kasa sun gaisa to duk abun nan da kake faɗi wa'annan da ake maganganu babu wanda bai je Eagle Square ba. Daga baya ne ake faɗa waiwai cewa wai ne ba sun yi taro wai a Shehu Musa Yar'adua. Kahin taron ku na wannan asabar din akwai gononi biyar da suke zagaye suke ziyartar manya-manyan tsohin shugabannin kasa da wasu fitattun mutane a najeriya suna kira ne kuma suna neman a yi sulhu a yi gyara saboda akwai wasu ababe da suka samu rauni ko kuma suka samu matsala a cikin jam'iyyarsu amma kuma kana ce mana ba baraka to amma lokacin ni kuma ban zo na zamo ban zamo mataimakin kakakin jam'iyya ba muna maganar zaɓe na jiya Talatin da ɗaya ga wata yau kuma ɗaya ga wata na lagos da kuma abun da ya faru a Abuja wanda kuna da labari shi ne nake faɗa muku ya gaskiyan da na sani kenan a shan zaɓo ku me za ku yi game da wannan matsalan ga matsalar da tsohon bata mutum zuwa shugaban a ce me za ku yi a ko sabbin shugabannin wannan jam'iyya to a duk lokacin da aka samu matsala babu abun da zai kawo warware shi sai tattaunawa da neman sulhu kuma ina da yakinin cewa an yi zama a fadin shugaban kasa kafin mu don duk abin da aka yi bayana ba ni da iko da zan yi magana da shi a kansa saboda lokacin ban zama ba amma abin da aka yi dai a ido na, a yanzu don ladan matanka guda biyu wata ta yi fishi ta fita daga ɗakin ka ta shiga ɗakin uwar gidanta ko ɗakinta ai tana neman a ci gaba da zaman soyayya ne da ƙauna wannan shi abin da su a tiku suke yan najeriya dai sun zura hajan mujiya domin ganin yadda za ta kasance cikin wannan jam'iyyar mai mulkin najeriya ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya